Babban kocin kungiyar matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 Samson Siyasiya ya ce yana son lashe gasar ƙwallon ƙafa da za a yi ta wasannin ƙasashen nahiyar Afirka, wadda aka shirya yi a Brazzaville babban birnin tarayyar Congo. Kungiyar Najeriya dai na cikin rukuni ɗaya da ƙasar Senegal da Ghana a rukuni na biyu. Samson Siyasiya ya ce ƙungiyarsa za ta fafata domin ganin ta samu lashe kofin gasar, ya kuma tabbatar da cewa za su yi duk abin da ya kama domin ganin sun kai ga wannan matsayi. Lashe wannan gasar zai zamanto matakin farko da zai taimaka wa ƙungiyar zuwa wasannin neman shiga gasar wasannin Olympic mai zuwa da za a yi. ya kuma ci gaba da cewa mun yi shiri na gaske don tunkara gasar wasannin babu ja da baya duk da yake shirin namu ba yadda muke so ba ne, a dalilin rashin haɗin kai da sauran ƙungiyoyin wasa suka yi mana na hana 'yan wasa dawowa gida domin wannan gasa amma duk da haka muna fatan ganin mun taɓuka abin kirki a wasannin na Congo daga ƙarshe dai kwace ɗin ya ƙara da cewa mun yi gyara ga matsalar da muke fuskanta ta shigar da ƙwallo raga za kuma mu ci gaba da aiki kanta har sai mun kai ga fagen wasa.